رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أن تبتع الله صلاة ينسوي شيء جاب شبيل تبتع عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن أن نتصف باتشي رمضان فوتين تاكي 1435 كالندا الهجرية نادن دي بي صفو موديني صفو صحيح جون 2014 كالندا الميلادية ne kafin baci daga littafin buguye tukuli muslim min sayin imami muslim shafi ne 25 hadith ne ya 51 عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء فكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ an ali radiyallahu anhu qala unga kuntu rajulan mazza'an munyafi zanan maziya da fe tiyana fa kuntu astahayi ma ce mu fi su ne an as'ala rasulullah na ya ga ni sa sallam ga na tiyan hukunce maziyo na ana malana li makani ibn li makani ibnati ebo matsayi gibo ebo ne ya ni bi ne na fatima na ngayi ngai me sayyidina aliyo فأمرت لمقداد ابن الأسود متجيو مقداد ابن الأسود فورو فسأل وتوبيك فقال يغسل ذكره ويتوضا قال أورو نوم قال لاجين eh nga gwadin alar ba wannan hadisin ne lawugan eze su zo yeli kashi wa lo mi yeli ji wa ka ka ta so agbala ko fe ka tun kashi dole ne jiki an inda kamata ya gando ciwo to da bu kan ga yi permit boye bo za mu tune shi bolo wa dikiyo wa su zuyu ko ene bi alaka be ga yin zagi ji be ga furu ji ji da makamacin su na wa le ga ga ga wa go especially ye yo ga dan ba wuce wa dikiyo kan ga bi aje dole ne wa gun na wa dikiyo ne wa gun ga in sound somehow ko ale ga hadis na wa ke lawo e ga tun aka zagi ga ka zani hau hmm? ina bi masu un wọn ce lawu gan inda ni a disu na manja ajuji ya ci gan maziyi na jesu yona ko yi ji gani ako? kuni maniya A adi mo siyan manja gan maziyi kiwo na jesa amma maniyi wani ko ji gane ko ɗan mala a ce ga mazi na jasa na ngayi ya ga tilu hu ungu jikiya ga lauru na rata wadda maga alulaji ọdọ ake ẹ̀dẹ́ mọ́ṣí dẹ́gbọ́n ní ṣi gan mazi wọ́n jiki na wọ́n li na ààrẹ ẹgbọ́n mani yi o soka mani yẹ́ buja mani ya jibe gangan níbi mazi ike ba na ke ya gimẹ̀ kwara ní عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم a زاندو مني يبقى دبكاته وبيالي ثم أراد أن يؤود wucewa gan wake je ya tawada unga jumla aluluji ashawa alega mini adabu ne wa ga ga gan wato ba yali wa jina ga hadis ne dikiyo wa tuya dana wala duji ko adada socho ko hmm. nga saji tula aluloji kiyo tula aluloji ha beke kunga ga wa ke ye jeba lobe na wa an anas radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisa'ihi ga ni za sun haju waju mai da juju go baba ni mana ni da ne kiye shi da ke baba yin muji benyo bi muslim wahidin ni benu funike te amma babon nan amma babon nan ce zagon ka yi tufa lani sayi wani gafa ganyen yuya ta insha Allah abu a zata radiyallahu ana kalit ta eh? wani gafa ganyen yuya mana dan da ci ganne khasun bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan da ci maga da yarda yin yuji bai ni a sai lai daji bai yi ruji kan da tani biga anibi da ji ne gama ja ta ba ta yi jala kijin lai daji e gwanne fo ne e fo dan da ci e fo ne fo dan da ci mu ci wace ta na ta na? eh unti da kata da ndo beni ona unje fa be da bo na wa yo to ja kilo kata za gina beni ona hmm. abu azza radiyallahu anha qalat sa'altu aisha sa'altu aisha fa qultu ngo gina na aisha ga unti ga ma bal al hayl taqdi sawm wa la taqdi salata ila ga ne ji hayla na wa ji azun ga mu ji ga hmm. sallayo faƙalaci eh, na na shagan a tun an tibeke haruriya wayonin gole kala ne ƙalaci mi migan lafti bi haruriya midi haruriya walakin ni as'alu midai digage qalat na na ita ga kala yusibu na zalika na jin sai je tun zamani annabi a ya jajin haila fanu fanu maru bi qada'i sawmi a ta jaja foroga ya lazun ya ga wala nu umaru bi qada'i salata mai ja foroga ya la sallaga عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب عليه الغسل kan fi hadisi mutarraf wa in lam yanzil hadisi ya bi burera ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya jana tabai na shabi al arba inda ta da takane gaba guni nugo ne shabi al arba ne maji ga kaga da no tiga e pa e pa ku ba be bi chugu ba be da no tiga bi chugu ba ni ye shi da no de gayin kaga da no tiga ba ku ba e ba gayin da ba ku ba e in da yi ba da ne de wa e ga wani kiyo inga tabu sun majahada ha mu ci ji kokaru فقد وجب عن الغسل وفواجه واجب تاتيبو وفي حديث مترف وإن لم ينزل تبوجي إنزالها من يفكي وجي aja gaga hadisi na na da alaka na ga dubu nole sun maja hannun ya zade ga aso bayan zagyani nuwofu babu gabu ganin aga yawo fani in zagi na shi sun ta tutu daki ẹni ká dì sáàmì yóò pẹ̀rọ lájú gáàlẹ̀wà ẹbá kú yagbá ní káwọn ìyàwó ro ndé ká dùkú lù nẹjẹ́ ní ẹbá dé kú yagbá ní kíjọ ìdá wọ́n zagi jẹ́lẹ́sàbẹ̀ nẹ̀ṣẹ́ àgbẹ̀ al'arba sun bàjẹ́ hada fakadi ba. alwuk wakil waje alwuk sun gole nan ga alhaji ji tabbatarwa wani kare lagi na jiki a nan wajen mi wano ya e gashi da wajen guru na hadith na jiki hadith na gaira guleti wani ana aisha ta kalat ne da ungawa in lam yanzu ko ta buji in zalwa

waje joliyani wa anha ha aidan na na shabi ke gabe ga qalat inna rajulan sala rasulullah da jinya ni diga an rajuli jami'u ahlahu yace zaba gina ju saba yaliuna thumma yaksalu mun ce bi latu baguna kun ce lazmana hal alayhi mal ghuslu ba no faji kai zaɗi yin gani diga wa aisha tu jali ta tuna na aisha ma ta bishago fa qala rasulullah ani za a sallam ga inni la asallu zalika mi aji wa hadin bin zaɗi da imma nan wa ni gan bin na aisha ya ja ciyaga sun man na ga tasiri ce lan wofu ku yau ku hmm. wa ana aisha ta radiyallahu anha qalat na aisha ga kana nabi sallallahu ya wasallam yazkurullah ala kulli ahyanihi na na aisha ga nabi sallallahu alaihi wasallam sai fato ke halin dondo ya rayuwo wani hadis na da mini hadis na ladi uje tiye to zane ibe je na benin ba alquran wani bone ti sha zikir kwata ikiyo alquran wa na abdur wa an sa'id ibn abi وعن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا من قال حين يسمع المؤذن فأنا قد كاكو نوي ولا لا داعي يصلى ونتيجا أشهد أن لا إله إلا الله نجري كادي ذو عجبو تابي قسكينا في الله وهذا بوجي لا شريك له هذه نغاف باتنا وأن محمدا عبده ورسوله أنا محمد ما يوشي يتوشي ما يتوشي يتوشي رضيت بالله ربا ما يدعي بتوشي أدي الله وقام غير توشي وقام يعجبو تابي محمد رسوله ما يدعي أنا محمد ما يتوشي nga mi atayo ni aje na ali ubana wa bil islam dina me da jiga dina musu jiga dina da ne ga ga irin na gana ku fira lawo zambu hu a fadi yanzu ni gushi bayin wale mun diga wa ga kawai yaron tiyatar tulo gangani biyu hmm. amu awu ya taqala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam ga al mu'adhdhinuna atwalu an-nas ana qan yawm al qiyamati la danji agai zeji qura'u pa ga foyan alkiyami nan gole hadis ne gaga ce falalayen laganjo a mai sallah cikin bai sallah ji baro an ibn umara radiyallahu anhu ma qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama li salati ga Ali sallallahu alaihi wasallam ga ni yawa ni salla rafa ya dai wala wa babula hatta kuna hazwa man kibaihi har wa to baye bagu baba ya annabi sallallahu alaihi wasallam thumma kabbara wa ja Allah akbaru sai za rada ayyarka ne wa go ku? fa'ala mitla zalika wajata gabe wai za rafa min ruku'i in ga daga rukubo fa'ala mitla zalika wake jata gabe da jata gabe wa ka wala yaf'alu hina yarfa'u ra'sahu min sujudi umma jata ka ka ku ogno daga sujada wana ana bi rara radiyallahu anhu hazwa mun bani na wani an an ga wani shi وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا من صلى صلاة بأنه نغا صلى جي لم يقرأ هذه أم القرآن ومبا فاتحة أم القرآن ندى صلى وانا فهي خداج sallah nan yin yi ciwo sallah jabu makisa salatan gaira tamam sallah na gumiya faƙida liya biyu rara ci gabi abu gan ina na kunu wa ra'al imami iye da zuma ya liman bo faƙala abu rara gan ikra biya fi nafsika ba ka fatiha ba da nimbo sai ni sami tun nabiya sa sallam ya kunu wani a nabi ga قال الله عز وجل تتي لاتنا يغان قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصيني ما صلى قطع كالين دي وجي مجي غبا ما ني صلاة باوي كيو فاتحة إني قبع صلاة باوي كيو فاتحة آه. ولي عبدي ما صلى وجي ما جينوا بانا فإذا قال الحمد لله رب العالمين يقاتل تبطي الله نجالي تقاتل قال الله عز وجل سيطلقنا حميدني عبدي وجمدي أبو أمين وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل سيطلقنا أصنع لي عبدي وجمداجي أمين وإذا قال مالك يوم الدين إذن ملك ينفارك يا أمين قال سيطلقنا مجدني عبدي وجمدي وقال مرة لو كتلت fọwọ́dọ̀ ilẹ̀ yà ábùdì tí wùjí mi wọn lẹ́mọ̀rú pátálẹ̀ bí ayà pẹ̀mí nígbẹ́ dúnyà wọn fẹ́ìdá kana iyaka na gudu, wa iyaka na tsayin lọ́gbọ́ ga iya jibu ta yamma ga iya bayan kala ha bai ni wa bai na abudi sai shagan ne tsakanin gangan da wuje mi wali di ma sa'ala yana mawuji mi gaba be ni na mi ga ajiyu fai za ka lunga ga izina siratul mustaqim sai ci bai koyan goro siratul ladina amta alaihim ya koyi zai joji ni ma na gairil magdubi alaihim ban mi zai jiwa ji fuji bai ne wala dalin ban mi zai jaji ne qala hadha li di. sai ta ga nai ya wuce yemi wali abudi ma sa'ala wujin ma dena wale ga hadisin nan wai lawu ya ce yan fatiha ba da sallah hadis na bema wake lawuga ce ce gangan hadis na bema wake ladabi wi mini ladabi shi ya duwa ga ga baya be sai ci fe yi sai ci fe daji ya sai fe wa sai ci fe li tata ko Allahu alam mai ke lawbe gan ezufu baba gangan be sai an anas radiyallahu anhu qala صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قالوا يصلوا يعني صلى الله عليه وسلم وابي بكر سيدنا بكر وعمر سيدنا عمر وعثمان سيدنا عثمان رضي الله عنهم فلم اسمع احدا منهم هو نذا دمين ابونا يقرأ بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم ولي حديث da mini yana laman shigato bismillah rahman rahim shin mini ya fati abu da kashin mini ya fati abu da zai ji gabi rahman rahim da mini ya faci a buwani. ila eh, hadis na juja gan annabi to sai na baka to umar to usman afi jiki a fi bawa fi wani fi muna mini yana fike la juja bin zuku hadis ya kasantu salata bayni wa bayna abdini sai ne ba mun gina ganga alhamdu bucewa mutane da bismillah laibuwa zai ji magana bismillah rahim da mini ya fati ona a ga mini ya fati abu da wani bide gba wuti a katin wani gba danin mu ji kafin da tili annan bayani ga wuce shi gwagan nan wa an wa aidan qala an sallaitu khalfa an-nabi wa sallallahu ma'a nabi wa abi bakr ta sayyidina Bakar, wa umar ta sayyidina umar wa usman ta sayyidina usman radiyallahu anhum tajid jadagan bayan fakanu afe yastaftihuna bilhamdillahi rabbil alamin e ke sala ke gangan bi alhamdulillahi rabbil alamin walla la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ya fi awal qira'atin shaban katuma ba wala fi akira tuya katuma an wa'il ibn hujri أن وراء النبي ina da عليه وسلم رفع إليه حين دخل في صلاته وابن hina da kala fi salat na nabi ga da sallah wannan wa kabbara alai baja Allah akbaru wa saffa amma mu hiyalu وصف حمام حيال وزنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى ونشي غولا دا da bayan tukbu sun masta hafa da sau bihi wuce uku da zoji sun ba wa zuwa yadda wuli na wuce a lula ta yi yusra ta ce wato fallan ma a rada ka kuna na wa an yarka nuwa na rukunan a kare da yadda imina sabuwa guwa ta daga yiwu sun marafa kuma wuce wula da fiti ne ma'ana wuce ji sun makabbara wuce ji takbir faraka wuce ji wuce da falamma qala sami Allahu liman hamida ka kuna nabi ga sami Allahu liman hamida wana rafa'a yadayhi wa guba bula falamma sajada sajada baina kaffayhi anabi sajada jidda sakaniyan gwanda guba wo imana ngo de gwanda guba wadana ko anabi uje wa alqibla ujuji kiyo ujuji ujuji kimbo ujuji sajada ga cimana ujuji la ìjìnlẹ̀ ogun títí àṣẹwà lẹ́gbẹ̀ bá ní ẹzẹ́ ejùs jẹ́dá wọ́n nwa yìí bá kí a gbòkwá ìlà méjì ejùs jẹ́dá wọ́n egwọ̀ lẹ́dà á ti tààtà tún jíkí mbó mùdáwù jẹ́dá lára á yi kí jìdẹ̀ igbóró àwọn àníyàn a àdékíbo egwọ̀ gúbàbà ní nga nga gàyà ìmọ̀ ọgbọ̀ gúbàbà lẹ́dà á ti déédéé báyẹn mà ní ẹbà yẹn túpọ̀ mà ọlọ́dájí ní ẹbà kíbo ẹbà yẹn ẹpọ̀ àmọ́ tuntun náà ní etí ogun kíbo ogun tàṣọ ogun ń kú dẹ́nu yìí idan 66 qala ngara rasulullah sallallahu alaihi wasallam qauman fi muakhir as-saf muakhir as-saf al-masjid annabi sallallahu alaihi wasallam da jama'an goci ya yi masallaci su fa qala lahum annabi ya taqaddama ya sai goro fa atammu bi ebe ebe lam yatumi wali atamma bikum man ba'dakum la jama'a bi zumai bana ki aji zumai to mu la yazalu qawm yata'akharuna hatta ya'khirahum Allah dan ja kun ki abu sai zumai ya sako ga alugwa fina Allah kiyaye mu ashewa ne ila gabe ba sa cewa go wafiyo bai gboro wa go do cizuma ba inda kwan zagi da ana bi rara ta radiyallahu anhu qala qala rasulullah ga annabi sallallahu alaihi wasallam khairu sufufi rijali awwalaha safuna da alkhairi ga yaba bagi da ganye mafariyo wa sharru wa sharruha akhiruha na mai shari ga karsha wa khairu sufufi nisa safuna ma da na ga yan nan آخرها أن يكرشا وشرها a أنا مجي شر غنغانيا مفارعة عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين أوليين النبي صلى الله عليه وسلم وأن في wani zai bakatu raka ku bayan mafari mina zuru wal asr ya bil asri bil fat bi fatihatil kitabi wa suratin an ba ji ba fatiha ngani sura wa fi rak'ataini a ne mahajin ba sallah ba katun raka guba al'ukura yayi ne ya karshe bi fata da kitabe fatiya kawai eh, yes kun ya kata da ko ga annabi sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu fi rak'atayn al ulayaini raka guba yamma fari annabi aji ba mina zuri ya salla zuri wal asr yamma salla ila asri bi fatihatil kitabi wa surati wa ba fatiha gangani da sura ma na ka koyi mafari ya zuru da ka koyi mafari ya ne ba fatiha ga dan dannin domin yugo wa yusmi'una al-ayata ahyanan kano ci ma ba aya ni yawo wa yakrawu fi rak'atayn al-ukhrayayn mai barak ma ba da raka ku kan shi su ku bi fatiha kitabi kitab fatiha kawai ole wọ́n lúgbà yẹ wáyà ní does not mean ọgá ìsá lẹ́zùrọ̀ àti kàtùngbà tó lábẹ̀ níwà káṣì wọ́n lè nàkí àjíjẹ́ nàkí àìlè bá an sabitin an anasin radiyallahu anu kala in ni la'alu, an أصلي بكم كما رأيت رسول rasulallahu صلى الله عليه وسلم يصلي ya fe je sallah kama ke mina rayatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam salli na kimna ne fe je sallah ne qala wa fa kana anas yadu fa kana nasa nasate yasna'u shay'an wa ni fe je ndoci la arakum tafna'unahu ya ga yejiwa kala idza rafa ra'sa min rukun ga cike daga rukubo in ta saba ka'iman wajin gibaho hatta ya kula alƙa'ilu har ki babu ne zane gaga na gaga kad nasiya kiwa ga wata ne da ba ta nan wai zara fara su ne maga ti tun daga ruku ba su a in ga ti ke minas sajidati daga su da makata wa ja ta rushi shi hatta ya kula alƙa'ilu kad nasiya har ki babu ne zane gaga na ji gaga ma ba ta nan ma'ana annabi ya dai na tsuwa da sallah annabi ya la sallallah annabi ya la sallallah wani annabi sautu ma ake haruli annabi yake jin عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه قال لقد كانت صلاة الظهر تقام أجي قام يصلي زورجي فيذهب الذاهب إلى البقية أرتباب نظر نقال ودنا ميقى بقي وناجي ودا فيقضي حاجته ونجلب كاته ودنا ثم يتوضع تاكي اللاجين sun mai yacin take dabe wa rasulullah sa sunan firar ka hatu da ne mai da na kayan mafaro na min mayu na nabe joji da kwanan zamani a nabi san na jori ko Allah an ibn abbas radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi kana idza rafa ra'sahu min ar-ruku'i ani diga tikbe daga ruku ba allahu ce ciye yi wa gaye jebo wa ganwe yabo mil asamawa ki wa mil al'arbi ebo na she sama wuci ma shekin kinna wa ma bai nau da yadda tsakanin bole wa mil a ma shi ta min she in badu nan biye nan gaba wato ci gama she zumonci wani alu sana'i wal majidi a sana'a ejida wal majibe ci wani tsoci kan wayo lamani alima a taita ina tsoci ala ya da nizan doro kan wa wala moti alima manata ina mawa ala ya da nizan doro ina mawa ala kan da zan doro lauya zawa wala ya fawar da jadi min kaljad zanen maje kagbo nan ko zanen dai matsayi nan matsayi da kagbo wujan amfani ba tsoci ba wanda gwai na tsoci ajiyu na wale ga ina

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي قال أقرب ما يقول العبد من ربه azza wa jalla wa sajidun kemi na wuja ka ku na wuja to ba sai ci ganin ka ku na da da wannan fa sai ruddo ya gaje duk ngani ga duwa be ka ku ne ga da su da wannan fa le ga egwa duwa lokacin su da a mai gwa duwa ile ga duna a mai gwa duwa ka ba nan ko a mai gwa duwa iza ga kemi nan a mai gwa duwa iza ga loji nan sai ci gwadu wa anu aidan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai ga Allah magfi li Allah maghfirli dhanbi kullahu Allah fadami yazmi bi mijbayno dukkanhu wa jillahu to muskana juto na wacina wa awwalahu wa akhirahu to ya mafaru to ya karshu wa alaniyatahu wa sirra to na bangwa to na so na ana diga ba ya tifaru ani ki to yi yo to cima ani ya bushara li ani ga da ya fira laka Allah ma ta kaza min zambika wa ma ta akhar ani ibn radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا يا أميرت أن أزيد على سبعة أعظم أجل فرقة من جزيرة أن تأتي يسوك نقول أبا الجبات يوكو وأشار بيدي على أن تجي شارع لبعين أيو ولي يديني بيقوا قبابي والرجلين بيبتي قبابي وأطراف القدمين كان بيه e cizo gini bici yi ma'ana bici gini gini wala wala na fito siya ba wala shara mai ɗaya na wajen gacin haka yana an wa wani abdullahi bin malikin ibn buhaina an na rasulallah sallu na sallam kana ga ani sallallahu alaihi wasallam ma ce idza salla nga ji salla faraja baina asa baina yadayhi waje ya waje ya gula hatta yabduwa bayada ibtayi hari bo dukwanta tu wa fiyewu ima ne daga da su da waji gwani waji gani ne be waji ga nga da nga lo ruku waji gwani walo su su da wala dike wala kwabe وعن عائشة رضي الله عنها قالت نعم عائشة جلال من kana rasulullah nabi za a sallama ce ya tafi salata bi takbiri a nabi ya ce sallace takbiri ji wal qira'a bilhamdulillah rabbil alamin umma ke cakatun bagan bi alhamdulillah rabbil alamin wa kana idza rafa idza raka lam shakhas ra'sahu anabi za a sallama ga lam shakhas ra'sahu anabi ga da ruku wa ga etila lokiya wallahi yusawibu umma ke gufe shi kiya walakin bai da zalika wuri da tatacin ركع kare رفع rafa من الركوع ruku ani ga الركوع daga يسجد حتى يستوي قائما ولو qa'iman wa تبشي da su ga رفع bishi من السجدة وما idza rafa ra'sa min sajdati kuma ga hatta ya hatta jalisan in ga tike daga da ya mafaro wa zai da ya batilo su ga ta ya zo. cikin duwa ci da position yin wa ka ne ya kuli fi kuli raka ta yi ni a tahiyya a ne magana ka ba duwa jima da ta yi yaji wa ka ne ya fi shi rijilau yusra bi tiyan gwa fi ma ne bai luta ci wa yan su rijilau yumna in jila bi tiyan gwa lula haji ke eh wani wani shi yi kini mana na to cikin buhani na to majiki na to majiki ne hannu wa kane na yaftari sharrajulu zira aiki a yin majin kanai zaba ya iza shishi ga mu ta ci ci iftirasha saba da shi yake da dabba ya jina mana ewa ga ya zulo su jada egwaci mai wannan ji wula kin bu anya an gole ewa anya so gudi kiyo wala wọn lọ na kiyo wakada kimu salata bi taslimi a maga ta sallaje nan wajen kuma ga gosmane kiyo sallama an talhata qala qala rasulullah ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga idza wada ahadukum bayna yadayhi مثل مؤخرة الرحل فليصلي ke zamini ego nga la bayna ya dayi yigorugo mu'akhirati rahli musu mu'akhiratin rahali da jiya yana ya tuna fari yusalli ngaji wajen kima ufu yusallu wala yubali man marra wara zalika mun gaji damuwa mun yana gabe shi yana gabe ba ga ma ga sai wa sutura da yin goro so sutura ga da igboro ogwani gani wa gaji da gaji agwani igboro ogbo wata sutura ladabu ke na gaji gwaga amma su mai sutura bu da taka tsakani ya sutura gangari da wayanan wa jiki a nan wa dagwato sallayin waya Yeah. fasale goro man ga salatu fi saubin wahidin da e zoji sallu da wani an abi zubair al-makki hadatha annahu ra'a jabir ibn abdullah yusalli fi saubin gawule jabi rabna abdullah yau feji sallah da yawo an bihi wa inda ya buhu. wọ́n ewu kúdé méjì nga ẹ̀wú méjì ẹ̀dán ọbẹ̀ òun tágà nǹkan kára jábìrù jábìrù jìgá iná wúra rasulà sàásánlẹ̀mì yẹ̀sùn náà zálì kàwọn lè àníbi sàásánlẹ̀mì ẹ̀wọ̀n jẹ́ àti ní màá náà ẹ̀sùn gáṣì ṣì misali bá rí nà níjọ́ ní lánàá ti yẹ jí ẹ̀rà dé àbí kíní wọ́n àjẹ́ á fún ẹ́ ba ko maka yin da zuwa wani ga dace da su ungo zan doro su dike an anur ko she yan ya gidi lo le sanna we ji sallah la ro ji maji den na den an eh mun ji dia ewo eje ami kawai to eje ngo ne edikio eda de kimna wa fi eje sin da na kungo wa lo ru wa lo se da la ru ndoro ajike an eh ji

troza ya don gai taka na taka yi nufin troza ya turin kirwa lu larabci eh wajiya wajiya mana amma yana yawa ne ko ewa eh, ga ya zuke nukin babu gandoro wani a daji sallah nan wani jila ka na mai ji bayani na ga daga kolo shi.

kala ga fara ya tuyi salli ala asirin ga wuce li anabi ya ji sallah ta tiya zango ya judu anabi na anabi ya ji zira ta ci wani kala wara ya tuyi salli fi saubi wuce make li anabi za a sallam ya wari sallah shi da yawo mutawashi an biyi wuce hukku da doji kala musamman fi riwayatin ya bi kurai bin ga waziyan tarafai ala atiki wa kafa guba guda ta ce kibo ẹgbá tí wo ma ni ní ẹgbàjẹ́ lẹ́ẹ̀jẹ́ ìdàdé léèdè wọ́n ti kí ọ wọ́n là á mọ sùnmù wọ́n là igboru, mọ igbóru wọ́n ti àṣìndé ẹgbọ́ gúbà ẹ ìṣẹ́sì ètùsọ yẹn èdè kó àbújá wọ́n ti kí ọ wọ́n ti kú kíndé ẹbẹ̀ ńkòrò ńgọ́dé wọn àgùntà kí wọn. ipa ti wà lórí tó nẹnẹgá ìwé ẹ̀jú kú dẹ́gbẹ̀ṣọ́. wọ́n ti gbẹ́wọ̀ jẹ́gẹ́ ìwọ̀n ti Almasar jiru masallacin a nanibin zaren radiyallahu anhu kala kwautu ya rasu lallahi wuya a cikin yaceci. Ayyuna masjidin Hudu a fil Audu a wala masallacin gida a kankanta a kan yankinmu kala nanin riga masjirin Haram masjirin Harami. Kwautan su ma ayyukan san nanibin masallacin gibewa kala nanin riga maslacin Asa masjirin Lakasa. قلت كم بينهم ما غاني بي يا وجد فو وجد تاچو يا وجد تاچو قال ان بي 40 سنه يا شبا واين ما ادركتك الصلاه باندو ان صلى غادي وانا فصلي فهو مسجد دي صلى باغو مسلاتي غادو انا دي سن باني كان تجي من مسجد الرامي سنه مسجد الكفا يا wuce da بو يا شبا shi ba don tare cuta da mutaji ko mai yi bayani a ga anabi ibrahim ga tu sabu masilla rami masallaciyar masu ka samu su zifo anabi yakub alayhi salatu da ya zaka ji ba da kiyo ya shi ba a don ga ya hadisin nan kai ku yau ko wajiyar fa ibrahim da min albayti wọ́n ismail wọ́n lè wúti sọ yẹ chabẹ́ ya rí yẹ ó túṣì bẹ̀bẹ̀ ó zo, mo ti bá di kí ọ mo bá dùn ẹgbẹ́ mi ó tún fa nù ni ibrahim mo bẹ́ lóun nà mo fa ga mala'ika zalwaci ga ani jazon biya gari kaka na mai tafsiri ga ilmu inda Allah an zai fata radiyallahu anhu qala qala rasulullah ga ani bi ga fudilna ala nasi bi salatin ayya fala ta te zan yo be wute ji la sufufu na ka sufufu fil malaika safu ula ya doje malaika latlan masjidan kin bata ma ula fi masallaci yayi waji laturbatuha lana tahuran jikane kin ma ula fi lilayi ne ga ta mana lam anhu kala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqulu ngon wani annabi sallallahu alaihi abrau ila Allah ya kuna ci ga mi je khalil ya mace fayin lalla kada ta kaza ne khalilan tsaye cinwa miliyan ya mace kamar ta kaza ibrahim khalila yan nuli a ibrahim ya mace nan a sha a ibrahim khalilun layu a ne muhammadu ma khalilun layu walau kuntum mutaki zammin khalila min ga ali zalimin ya aluma mu ga zan ga ya mace la ta khaftu aba bakri khalila min ga min ga na bakali ya mace Allah wa inna man kana qablakum ayka zaidi kamiyana kanu ta ku zuna kubura an biya ihim a ka bayani da ajilla wa salihihim dan bi zaki ki yaji masajid daga ngai masallaci ala fala ta sai ki zul kubura masajid daga Allah ka bari yaji masallaci ma inni an hakum an zalika ni ka yaci ga ma ne ga tu masallata ce kabaro ma ma da saza guniya masallaci ma ma di sallah ya jau kabarin ma ya sallah ɗi tiyan kabaro mu hadis na mai ke lawa ya tiyan fa na sayidina abakaro na na biyan da bane na da na zan khalil ne ina na biyan ga za ta ce bane khalilumina da guyo ko da ni ga ali khalil ta ce ba da sayyidina bakar mi ale nan wani ga wani amma a ne ga zanuwa ta a ga ibrahim mai khalilullahi ne muhammadu mai habibullahi ga wale ne kuskure e gwada martaba ya alkullatu wace wace martaba ya almahabbatu annayu an bina almasajid ala kuburi kika ne kan ga yanzu ga tu masallaci ta tiya kabaro na ma ana ta radi ana ta wa abdullah ibn abbas qala lamma nuzila bi biro sallallahu alaihi wasallam ka kuna alama ya jali wacayin ciya ne bisa sallam na tafika ya taro khamisatan da ala waji a ne bisa sallam waje da daga fisku bo fari ka kakuna damuwa gaji ya ribi na zugu idan su na ba fisku na zugu ka shi ne fa kala wuce ajiyar wa ka zalika mai dalito gan lalat lalil yahudi wannan nasara. la na saku in tabbata ya yahudi bai nasara shi itakazu kubura an biya yin masajida a akabarin annabi la masallaci yuhaziru misla ma sana'u e ja gargajiya sai ne zamu ci jina wa ana bi maslam maslamata sayyid ibn yazid qala qultu li na ibn maliki ga anas ibn maliki ya akana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi nalaini ba ni ga di sallah dan e da guba ba qala na'am ga e

kanu ti ani wedi sala be de kanu ti mo di sala be e da o mo ga ti e dodo no be kan ti mo suku wo ga ga wa di sala be de za o ti ma je ilimi o ga ilimi na sala wa ka to ga be ga wa ti sala ji be de o di abili ayo kashi shi ago ni zu masala to aga o ka sala ji aga o kaza ka o di abili mi kya ba fitino ro ti ni masala to sabaga wale ga wajira ya ta al masalib al mufasil before implement yan najina e ba daga baba ga wa zamu ce ke jikiyo wata yaji kuskuro yin doci da wajen to farilla ko amma wace ya to yin kamagiye ba ni hadisi ya ce fisko ana nasu bin malikin alin nabi sallam kala alim ya iza hadar al'asha abin ya ganyi cilo zulabi nan ko kimatu salata ma sallah ku yi kini ne ma na sallah ai kama jani nan sabda ubil asha ya gaji ya ce yin gici gibe zuwa ẹgbó ọ̀bẹ́dà ogun sálọ̀tù náà ló fẹ́ ló bá kí mọ́ ẹ̀yìn tí mọ́ wà ní ibùn umar adé fatawa na dí markazul fatuwa abdullahi alfaqi ajáyàn etiyan zaba gina shishi ìwá igidi gbẹ̀gbẹ̀ ọdí ufe da zube yi dandoro mini abu masu kun shawa ga fina kun ba ni shawa ana ni a sai yi sallah daga wajen gani ko a ga to ba ni zanna un continue bi harka ne kashi ndula sallu juji fata wani mawuci a nan ga un continue bi sallah kan wanda sallah wani concentrate kanga

ga nabi sallallahu alaihi wasallam gai za wudi a ashawu ahadikum aga yin giti lozu ya zala shi shi ko kimati salatu a masalla ku yi kiniyani fabda u bil asha ya gaji ya ce yin giti gibe zo wala ya ajalanna idza mu gaji ya mata ya furuga min inda kun yin giti gizo ku yo hmm. ko hajja da kun sanin gaskiya na kan wuce ne in wuce ya kan rai gini wuce rai zan wuce rai eh walagwala liman wuji sallama wati gaskiya kuwa sun wuce abu ya fi ko amma ma'adani na abi talha na umar ibn al bi radiyallahu anhu khataba yawm al-jum'a na umar ji hutu bai fi juma'a an qala ga thumma innakum ayyuhan nas taqulu shajaratayn ya ji ba guba la arahu ma illa hadithaini mi eliya sai e sokwa hadha albasal lubasanana wa sum gangani be tafornuwe lakad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wuliya ni bi sallallahu alaihi wasallam ye iza wajida ri hawu ma min ar-rajuli ani diga we kan ani diga we tan lubasa ko tafornuwe daga ibayezo fil masjidi masallacho amma rabi fa kurja na an da ajuji foro ga halaza zawo ji lufiya masallacho ila albaqi wa kama na kala kuma kana ga ga wa gido gilu ba sa gangani be tafarnuwe na fali mituhu ma sabakan nla etun yuwu turu ki otun lawun du wole etun na we mo na wagu du ko chu kan etun ti ga ji ti lala ki abu to bayanin nan ba lu ba su ganin bata fannu wa yara mu da wani a'a sai dai wani ga wani ga abin masallaci waje kiyo ne ji a bedi zangoci damuwa ne wani hadis na dam ya da hadis na mun da ci haji hujja ci a boye su na wani na. ne su ga kama da masallaci ce sun sun to zaji a sai jin damuwa gani bai tun su ga wani annayi an insha da dalati fil masjidi babu goro ke kana kan etiyan ezuji talla yi na ayya na daniya masallaci wani ezuji shela ya ganku ayya e na wagawa masallaci ga ziliya wa zaniga liya zubuluwe عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله a gindoci. waya labarin yana ayya na da masallaci wani fali kullum ga jirga larar da Allah wa zai yan wuce na yawa ce gina da sakwalu goliwe mu sakwalu goshi ma bishiyar ya tuma fa'in al-masa'ida lamtu na li hadha tuma atu masallaci ya boye zubi lawun ji da nun gaji ga waya za kun gaji advertisement na ba ha wa anu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala alif ga inna alaikum idza qama yusalli idza min yabunga alaikum wa ni sallah ja'awu shaytanu shaytan ya bayu falabbasa alai shaytan jiga ka lamari gefiu hatta la yadri kam sallare da bi gusan raka wuso tujin ha sai da waje da ahadukum zalika abike daga jeje yi ne na zukun fali yasjud sajida ta yi wa jalisun da sujud da raka sujada sujada guba mu shi kimbo ko jiga ne u da kiti na ne sujud sawi imma kabli ko ba di based on further bayanin mai jifi littafin hadisun yadda littafin fiki wuji nan sifatun julu sifin salati sifin kemine zafi rufe sallawanin an ibni umaru annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kare zaji na safi salati ga alif sa sallam ga fi sallah wa za ya dawi ala a anabe ne gula be tiyan

ibaro kugo al-yusra ba sitaha alaiha anabi lujiki anabi luta kibwani ko wa anu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi salati sallallahu alaihi wọ́kà bọ́dọ̀ àṣọ́bí àhù kúlàhà tó ti mẹ́lẹ̀ wújì ẹgbàjì ní pátẹ́ wọ̀lú pé wọ́n àṣára bí ìfí ilẹ̀ ti tẹ́lẹ̀ ìbáhámà ẹgbà na nọ́tọ̀ láìmì tí ẹgbà ti tí kó ní àníbìtẹ̀ láwọ́tọ̀ wà ń ṣe jí ṣára bí wọ́n dá kàfọ́ wa an sadi da ba sadu kala ga kuntu ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga wali ali sallallahu alaihi wasallam ye yusallimu an yamini wa an yasarihi annabi ji sallama wa yaje dagwalo muke ji sallama wa yaje jugwate hatta araba ya da haddihi arin haji le bo kunye mafaka kunye annabi sallallahu alaihi wa sallam ye wole ashe da ji sallama guba ila ma ji sallama wani nan wai wulu fake ina ga abin wuta ta yi musulmi ya zan wani da bai zaka a'a ma azuminu fi salati babu yi goro kenan ko sai ne zawa tari da yi daniya sallah na عن An عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا الدعاء قال a صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وانو في وا ادوانا كما يعلمهم الصورة من sai mina annabi ya' sura ndo ci wa min ya alqur'anu na yaqulu annabi ya ga kulu ya gaje ga Allahumma inna na'udhu bika min azabil azab jahannam Allahu ya ba tsari biyoyi daga azaba jahannam wa a'udhu bika min azabil qabr mai ba tsari biyoyi daga azaba kabaro wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal mai ba tsari biyoyi daga fitnatil masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamati ma ba ta wai daga daga masiba ya fitina ya al-masihu ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat ma ke ba ta daga fitina ya rayuwar gani da ajali قال الإمام مسلم الإمام مسلم يقول في صحيح قبل gani ana طاووسا ni wa labari ni wote da tawus qala libnihi wa gaju ga ad'auta biha fi salatika addu'a ya a'udhu bi addu'a Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa a'udhu bika ni azabi al-qabri wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnati al-mahal wa mati wa ba'du'a na da sallayen wa bo ta wata gajiya fa qala la yaji ga qala ta wata ga ayi salataka ta Allah yaji dole hadith ne lauga azaba ya kabari dabo ni mai kabari dabo fitina dabo ko masu da jaliman dabo a biya cikin karshe ije mai ke lauga halittu ya zafi ba zuwa ne zaji da bayan sai Ana an abi rarata radiyallahu anhu kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam a bi sallallahu alaihi wasallam gan iza ta shahada ahadukum do mini ya bugaji ta shahudi wuce ta yi ya faliyarta iz billahi min arba'in gajin waya sabi su kwai daga yin ya guno ya kuno ga Allah mai ni a duka min azabi jahannam Allah mai ba tare gan gambi azabin jahannam wa min azabil qabri ta ci gambi azabin kabari wa min fitnatil ma ya ulma mati ta ci gambi fitina ya rayu bai fitina ya jali wa min shari fitnatil masihi ad-dajjal ne fitina al-masihu ad-dajjali al'azkar luwari da ba da salati zikirin na jibiyar zumayen sallona bi mana zikirin na jibiyar zaji zumayen sallona an sau ba na kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga anabi sallallahu alaihi wasallam ma fe idan sarrafa min salati anabi ya sallu jizo istighfar salatu wani ji istighfar ku da astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wa qala wajajiga allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram Allah ga yau sun ya amince da ba ga ba amince biyo albarka biyo in ga yo ya wa sunan wato ma zabe na qala al imam muslim al imam muslim ga qala al walid al walid ga qultu lil auzai ko ga al auzai ga kayfa al istighfar ke istighfaru jina qala ga yakunu hanu ga astaghfirullah astaghfirullah وقال مسلم الإمام مسلم قام وفي رواية ابن نمير رواية ابن نمير قام يا ذا الجلال والإكرام عن المغيرة أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى جزون شا صلى مجين قال ما لا إله إلا الله أريد إذا جبوتها بقصينا سيتشتم wa da bugi la sharika ade na gafu batina lawul mulku ngawun mulkiyo wa lawul hamdu ngawun yabo huwa la kulli shay'in qadir mu da yiko yake dundu allahumma ya wasati la mani alima atita yana tsaci ga Allah ya zan duro wa la mu'ti alima manata yana mutaci ga Allah kan zan duro ya zawa la yafuza jaddi minka aljaddu sanin da kagbon da zai je mulki ne zai je ne yanu jena to mulki nu jena to kagbo nu jena addi amfani nu labi wai bayan sai ce iga ka kiji ba gwanna ba ne ga ji daidai na sai ce ala aduya ba ne ga cin bici na ya ba sai ce fa bi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da gwa da karin bayani ko gyara ko ga gina musallam karshe ya tuci bi ma'ana ezagala ezula yawon so ezula yin luci gburugbun na jikini wuyan sutura na imana na ce kan wuye tsakani bai na gabe gan wa gogon zai gburugbun àmì gẹ̀rẹ̀ àwọn ìgbẹ̀rẹ̀ takọ́dàrí fún àtàrí obi ẹlẹ́ ìṣẹ́mọ̀ wọn bá àdókùn náà lóògùn bá àdókùn fún ìjọkọ́ méjì ayé ìgbẹ̀lẹ́lẹ́gbẹ̀ àníkẹ́ ní àwọn ìgbẹ̀rẹ̀ tí ìgbẹ̀lẹ́lẹ́gbẹ̀ ẹ̀dàjẹ́mú ìjímẹ̀ lìmọ́yìn mọ́bẹ́tún mọ́ ìmọ̀sùmùkù tó mọ̀sùmùkù ní ṣáàṣì lìmọ́ wọ́n jẹ́ ni alátọ̀ àdísùn ẹjú ìjà ọ̀ aláwọ̀hálà wọ́n àdísùn ẹ̀ṣẹ́ ẹ̀gán sí gan kìtàánù bàrí agúnbíò rẹ̀ náà amma su ta nuna zagi jiki a hundi dole a ɗin ba yi dole Allah wa ala a jihadisun da shigar jama'a ma na kyamata na fiye da gana da gana da ya tudu ni olisin ne mu a ne ya ne min ko ulu da halami wannan ha itali sun ya ba ne ba wannan ne ta yawa ulul ahlami zai ji bi hankali na zai ja wancan na wannan ha zai ji zai ji hankali ya ji gumi na mana zai ji bali ya ne hankali hankali ya mai nuguci nan ga liman wa waji ke a da zumayen liman bu na sunan ya yarba na da hanyar ya nabi annabi ya ji a gejewa ya su masala cewa kan yana sufin su mana a'a wani idanu sabi wa gan wuji sallah wuji zafi da dobe zafi buru na ɓargo laji ganewa mm. amma to sun eh waga zai ji aji mi dai zuma liman bu na zai ji bi hankali ya je liman ma qur'ani ba da makamancin suna ah. e go ya ga je liman a san liman ya tawo ko liman ga ko sallah ko Allah liman ga ce a dai zana replace ne liman na mai daji waji ku ji boro du sai mai da yau sai sai zuma goya ta sallah bai zuna ah. ko ne problem a dabu wallahi wala shukran subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله.